Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. To, ina kuke ina kuke masu neman rage press. Eh, wayan suna neman ƙari wayan suna neman rage. To, da mu haka fa duniya ta mu take. To, gashi nan ana dai ta cewa Maman Sidra kin yake kawo mana na rage press. Na kawo na oil wayan suna cewa suna so su wanda har da na sha ma. To, gashi nan wannan dai da kuke gani na rage press ne. ba fa ƙari ba kaki je kina neman ƙari ki zo ki sai wannan za a Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Labarin kurman allo wanda Jidda Aliyu da Asmi biyu Aliyu suka rubuta ni Umar mai sanyi zan karanta. Dagwar take can karshen gado ta sanya kanta tsakanin gwiwoyin ta biyu wani irin kuka take wanda sautinsa baya fita sosai a dalilin dasashewa da muryar da ta yi. Jikin ta da baya pink and white kala ta ɗauke da lalle na salatif marun kala sai ɗan baki kaɗan da aka bi gefe da gefen kafafuwan na da shi. Ba tsammani ko hasashen ƙantar ta za ta kawo ta zuwa wannan mataki ba ko kuma matsayi da yau ta riske kanta a ciki. Abu ne da ta kasa yadda da faruwarsa take ganin sa tamkar a mafarki. Ga wasu tarin tambayoyi da ke shawagi a cikin ƙwaƙwalwarta. Shin me yasa mahaifinta ya kasa yadda da cewa wannan aure da ya zama sallah kuma jagoran haɓakawa ba abu mai yiwuwa ba ne? Ta rantse ta kuma sake mai da rantsuwa ko da sama da ƙasa za ta haɗe ba ta taɓa karɓar ɗebi abu bashir a matsayin mijin aurenta ba wannan ai abin kunya ne babba a gare ta kai har ma da shi kansa ɗebi ɗin ta za su tashi a gida ɗaya uba ɗaya sannan kuma uwa ɗaya ce ta raine su ta tarbiyyanta da su da kalar tarbiyya ɗaya sai kawai ta waye gari ta tsinci kanta a gidansa kuma a matsayin mata aurensa haba wannan mace labari ita za a yi ta ba dole ta yi wa kanta mafita ko za ta iya hakura da komai wanda zama da ebi a matsayin mijinta aure tsakaninta da shi ya haramta duk da addinin musulunci bai haramta ba amma ita ta haramta wa kanta shi ta zanta ga mahaifinta ta shigo da ita wannan gida kuma cikin wannan daki ta zaunar da ita ta zaunar da ita ta ƙara yi mata nasiha ta fita ta yau ƙawayen ta iraki yake ba ta baki amma kuma tamkar suna zuga ta ne ita kaɗai za ta iya misalta adadin raɗaɗin da take ji a ƙahon zuciyarta haba sadiwi sadiya bashar. wannan kukan nake yayyawa tun a gida ke wannan kukan da kuka zai iya sauya miki ƙantar da ya sauya ta daga safe zuwa daren nan sai kai kina da alƙalami ya riga da ya bushe dole ki rungumi ki Ebi shine mutum da kaddarar ki ta zaben miki Irin cikin ƙawayen nata ta faɗa da siga san ta rarrashe ta ko Allah zai sa ta daina wannan kukan na fita hankali ba za ki taɓa fahimta halin da nake ciki ba Maryam Abdullah da dadi yake tunanin zan samu farin ciki a gun mutumin da nake masa kallo a matsayin dan uwana wanda uba ɗaya ya haife mu wallahi tallahi dadi ya tafka babban kuskure ya zartar da hukunci cikin fushi ba tare da la'akari da irin abin da fushin nasa zai haifar ba ban yi ta wannan auren ba kuma zan taɓa amincewa da shi ba idan har ya abu ya kawo ƙarshen wannan bahawan auren to ni nan da kai na zan kawo ƙarshen sa ban damu da tsiniwa da dadi yake kirarin zai yi mun ba Amaryam Abdullahi ta buɗe baki da Zuma za ta sake magana suka ji shigowa ango tare da abokansa dan sanda suka shigo ɗakin shi da abokansa bai kalli wanda amaryar tasa take ba yana tunanin ta zai iya kallon ƙanwarsa Sadiya Bashir a matsayin mata aurensa me yasa kaddara za ta zo musu ta wannan siga duk da ya so ya danne zuciyarsa ya yi wa dadinsa biyayya wanda ya kasance duniyarsa kamar yadda ya saba yi masa a can baya sai dai shigo da yanzu ya kuma hango sadiya a takure sai ji wani irin ƙololin bakin ciki ya dunkule masa makoshinsa ya yi kuka sai da hawayen idanuwansa suka kafe ya dawo kukan zuci wanda har yanzu yake kan yi wannan wace ɗan bukatara ce ta yi wa rayuwarsa shiga kutsu ta buga sa da al'amin ya ya dawo da shi daga duniyar nema da laliban da ya afka yayin da al'amin ya ci gaba da faɗin ab ga ƙanwanka nan sadiya a yau matsayin da ya haura wanda ka santa da shi a can baya kada ku yi la'akari da alaƙar ku ta can baya ku duba zuwa da wannan da a yanzu kuke kai mu kun san halayen juna kuma kun san likes and dislikes ɗin ku tunda already kun tashi a ƙarƙashin inuwa guda ne sai kuma gashi ubangiji masanin sirrukan fili da na ɓoye ya sake kawo ku wani mataki na daban wanda ku dukan ku ba ku taɓa tunanin raskar kanku a cikin sa ba ko da kuwa a mafarki ne tun anan ya kamata ku san cewa ƙudurar ubangiji tana da yawa sannan shi kaɗai san hikimar da ya sa aure ya kasance a tsakaninku har alami ya dasa aya a zancensa babu ta kalma guda ɗaya kwakwara da abc bugi irji ya ce ya ji domin hankalinsa ga baki ɗaya ya ta'allaka ne ga tunanin kuma rayuwarsa ta nan gaba domin duk abin da ya fara da shi kafin zuwan wannan ranar shafin basilin ne a bisa wacce zai tunkara a nan gaba kusan kowanne daga cikin abokanan nasu biyar ba wanda bai tufa albarkacin bakinsa ba domin sun san ta yadda auren abokin nasu da kanwarsa ya kasance abu ne wanda kafin hankali da tunani suka rabe sa za a shawo gwarmaya abdulkarim safana ne ya rufe musu taron da addu'a kana abokan ango suka sallama ƙawayen amarya da sallama mai tsoka daga abokan ango har ƙawayen amarya ba su samu damar taɓa barkwanci a tsakaninsu ba kamar yadda aka saba yayin kawo amarya ta a wannan karan su kansu abokan angon da ƙawayen amarya aure ne da ya zo musu very complicated bayan abi ya yi masa rikiya zuwa farfajiyar gidan inda suka yi fakin motocinsu kana ya dawo sai da rufe kofofi tare da kashe bobs inda da ke kunne kana ya wuce ɗakin sa yi wanka ya saka fararen pajamas kafar sani da flip flops sai da ya biya ta min falo ya dauki leda da ya a kan santa table kana ya wuce dakin amaryarsa sa dauke da sallama ya tura kofa yayin da sa tsakiyar dakin ya daidai da fitowar sadiya daga makoyar ta cikin kwacinsa kaifaffiyar wukar da ke rike a hannunta ta daba wa ibi da dukkan ta a daidai gefen sa kamar daga sama ya ji shiga wuka a cikinsa sa wukar da sadiya ta yi ya haddasa wa ibi sake rikitaccen ihu cikin tsananin azaba ya dafe gunda da jaka yayin da jini ya dinga zuba kamar an buɗe famfo ka yi haƙuri ya abba ban so hakan ta kasance a tsakaninmu ba sai dai ba da wani zaɓi da ya wuce wannan na tabbata ko da duniya za ta taru a kanka ba za ka taɓa wani wannan baƙin auren naka da ke kaina ba a dalilin tsananin biyayya da ka kake wa dadi za ka zaɓi tuhuma a bakin ciki muddin dadi zai kasance a farin ciki ni kuma ban da ƙarfin iman da zan iya irin wannan biyayya daga kasancewa ina so ne rayuwa cikin farin ciki kamar da kowace mace ke yi a ɗakin aurenta wannan buri na wata ne ruwa ganin ba zan taɓa samun cikan muradi na ba ne yanke shawarar na kashe ka idan ya so nima a kashe ni a lokacin dadi zai farga ya gane babban kuskuren da ya tafka sadiya ta magana cikin murya kuka da ke bayyana da irin tsananin bakin cikin da take ciki sannan hankali abi ya sila ne kasa ya zubi a gwiwoyinsa don kan tiles da kira iya buɗe bakinsa saboda irin raɗin da yake jin cikinsa na masa me yasa ka zaki haka sadiya me yasa ka saki zaɓi wannan gurguwar hanyar domin dawo da farin cikin da yake hasashen kirarsa ita ma sadiya zubewa ta yi a gabansa tana wani irin gunjo kuka na fitar hayyaci ban da zaɓi ne ya abba na ce na ƙare rayuwata a gidan kaso na rayu da irgiya aurenka babu wani babban mugun abu a na da ya wuce wannan auren naka ka san magana abba ya saboda jini da ya so mu bugar da shi a hankali ya kai kwanci har zuwa lokacin sadiya tana da rukushi a gabansa tana kallon yadda ransa yake fita daga gangar jikinsa sai kuma wani irin tsoro ya fara shigar ta ta yi saurin jefar da wuka hannunta ta yi kansa tana jijjiga shi gami da kiran sunansa ya abba ya abba ka tashi dan girman Allah ka tashi ka daga mutu ya abba wayyo Allah na na shiga u kashe sa ya abba ta ƙara shi magana cikin sauti mai aman gaske can kuma ta miƙe gaba ɗaya ta gama fita hayyacinta ta ɗora hannu a ka sai ta kai bangon gabas ta dawo na yamma tana gunjin kuka sai kuma tana koyar da rike kan bedside drawer ta yi dala number best friend ɗinsa abdulkarim safana a lokacin har abdulkarim ya yi shirin kwanciya bacci sai dai bai kai da bacci ba kiran nata ya shigo wayarsa nan take ji wani irin mashahurin faɗuwar gaba jikinsa ya dauki rawa ya ji wani kalar sanyi sanyi yana huda kasusuwan jikinsa da kire ta turo jarin ta sai furta hello sadiya lafiya yake kira na a daidai wannan lokacin na kashe shi wallahi na kashe shi wace ka kashe sadiya dan Allah ki faɗa min wace ka kashe yayin da sadiya sai mai kalmar ta kashe shi take yi hakan ko ba karamin tashin hankali Abdulkarim ya shiga ba yawan tsulo daga gare na tura dobel daidai sadiya tana hangin up abu na farko da ya fara yi shine ɗaukar kaki ɗinsa ko takalma bai tsaya sakawa a kafafunsa ba ya fice da wani kalar sauri kamar zai tashi sama tun kafin ya karasa safa kilot ya shiga kwaɗawa mai gadi kira malam abu malam abu zo ka buɗe min gate sai dai tana illa ido ta kai inda jinin AB yake kwance male-male akan tiles ta ƙara tsorata sai lokacin wata irin dama ta suma shigar ta tsoron irin hukuncin da zai biyo kanta ya shige ta kwakwalwar ta fara mata refreshing irin hukuncin da ake zartarwa da duk wanda yake kisan kai shi ma kashe shi za a yi tabbas kashe ni za a yi ko ta ba zai taɓa bari na a raye ba kawai ki gudu sadiya ki gudu ki tsere ta rayuwarki wani bangare na zuciyar ta ya umarce ta ba tare ta ɓata lokaci ba ta ɗauki lafayar da ta cire da ke jikinta a gefen gado bata tsaya na ta ba ta lullaba ta kawai a jikinta dama wai tana riƙe a hannunta da gudu ta fice daga ɗakin hatta kai men falo sai ta tana da dole tana buƙatar kuɗi ɗakinsa ta shiga wallet ɗinsa da wayarsa na ajiye akan bedside drawer jikinta sai mun karkarwa yake ta buɗe wallet ɗin gaba ɗaya kuɗaɗen da ke ciki ta kwashe ta fice da gudu inda Allah ya taimake ta mai gadi na ɗakinsa cikin sanda ta zare sakatar da ke jikin kofa ta yanka da gudun ceton rai tana da isa titi ta hango mota Karim safana kasancewa tsakanin gidansa zuwa titi akwai tazara sosai kuma sabuwar unguwa ce babu mutane sosai da sauri ta libe jikin ginin wani gida da ba a karasa gininsa ba har sai da ta ya wuce kana ta fito ta cigaba da tafiya mai haɗe da gudu-gudu uban wani ɗin da kirim safa ke dannawa yi nasarar tashin mai gadi dama yana cikin mutane masu nauyin bacci a tsorce ɗauko adda cikin san ɗaya fito daga ɗakinsa zuciyarsa cike da ta'ajibin waye yake musu kwan cikin salasai nan dare ƙaramin kobar da ya gani a buɗe ya haifar masa da matsanancin faɗuwar gaba alhalin ya san kafin ya kwanta sai da ya rufe ta abdulkarim yana ganin zai bata masa lokaci ya buɗe murfin mota ya fito ta karamar kofar da ke buɗe ya shigo ya ga mai gadi tsaye da fara kofa da hannu sai wiki wiki yake da idanuwa a fusace da kamish tsawa kasancewa abdulkarim safa na baba ko bane a wurinsa ya hanzarta buɗe masa gate kana abdulkarim ya shigo da mota sai dai da interest din gidan yayi fakin ya fice da gudu ya tura kofar shiga min falo da gudu ya haura sama firstly ɗakin Ebi ya fara buɗewa ya ga ba kowa a ciki dole ya dawo na sadiya buɗe kofar ke da wuya ya hango aminan sa kwance cikin jini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalma ta farko da abdulkarim ya fara furtawa kenan kafin ya isa gawar ab Gabaki ɗaya Abdulkarim ya rudi ya rasa ta ina zai fara, jikinsa ko ina rawa yake yi. Wannan shine karansa na farko da ya fara ganin gawa ido da ido. Zubewa ya a gefen AB ya sa wani irin kuka mai ban tausayi da taɓa zuciya. Kafin ya kai hannunsa ya taɓa kafa da AB, cikin rikitacciyar murya ya kira sunansa. AB, AB, abu dan Allah ka tashi, kar ka yi min haka abba, dan Allah kada ka mutu. Ka sani mutuwa ka za ta taɓa zukata da dama, ka tashi abba. Sai kuma ya tashi a rikice zuwa farfajiyar gida, ya ƙwallawa mai gadi kira, wanda tun shigo Abdulkarim jikin shi ya bashi babu lafiya. shi yasa ya kasa komawa ɗakinsa ya tsaye jigun da gudun sai ya zo iska ci babba zuwa mota duk da dukan su biyu sun gama amincewa ebi ya mutu saboda ko jikinsa ya yi wani irin sanyi ga kuma uban jini jikinsa da ya kace kace a ɗakin mai gadi da ya gaza kuɗi sai da tambaya garin ya haka ta faru duka bai fi awa biyu da rabuwarsa a ce an kashe shi waye ya masa wannan aika-aikar amaryarsa ce abin da kaɗai abdulkarim safani ya furtawa mai gadi shi ma gudun kada ya bar shi cikin tunani kai tsaye sun a private hospital ya nufa da shi duk da yana da tabbacin abu ya riga da ya mutu amma don ya ƙara tabbatarwa ya kawo shi asibitin bayan an shigar da shi ɗakin duba marasa lafiya likitoci suka ce dole sai an kira 'yan sanda saboda mota kes ne sai lokacin abdulkarim ya yi tunanin ya kira dadi domin bai ga amfanin ɓoye masa ba alhaji bashir yana kwance akan katafaren sa da ke bedroom ɗinsa a gefensa mai ɗakinsa ce hajiya mariya wacce suke cikin kwanci hankali can cikin baccin nasu suka ji ɗin ɗaya daga wayoyin alhaji bashir kusan su dukansu a tare suka farka alhaji bashir mutum ne da baya taɓa nisanta da wayarsa a cewa waya ta fi amfani a cikin dare domin wani zai iya shiga matsala ya kuma nemi taimakonka haka zalika kai ma za ka iya shiga matsala shi saka ko da wayoyinsa suna ajiye kusa da shi ya zabar da sauri ya tashi zaune ya tabbata kuma waye ya kira sa a irin wannan lokacin ba lafiya ba yana miƙa hannunsa ya ɗauko wayar kiran yana tsinkewa sai kawai ya ji wani irin faɗuwar gaba ya yake da farta hasbunallahu wa ni'mal wakil a bayyane lafiya alaji Hajiya Mariya ta faɗa tana kallon mijinta da fuskarsa ta fara jikewa da gumi, tamkar babu AC a ɗakin. Yana ɗaukar wayar wani kira na sake shigowa. Abdulkarim ya faɗa a bayyane sai kuma ya gaggawar receiver Assalamu alaikum Abdul. Dadi, ka zo yanzu yanzu na Soft Care Private Hospital. Allah ya yi bi rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdulkarim, me kake cewa ne? Dadi Abba ya rasu, Abba ya mutu Sadiya ta kashe mana Abba. Tsananin shock da Dadi ya shiga, jikinsa ya ɗauki rawa. Bai san sanda yadda ke makala a kunnensa ta zami da faɗo ba. Firgici da tashin hankali gami da razanarwa suka tare lokaci guda suka yi masa daren mikiya. yadda yake ta maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya saka ita ma hajiya mariya jikinta ya shiga karkarwa da kyar ta iya haɗa kalmar lafiya alaji shiru dadi ya yi yayin da bugawar zuciyarsa ya tsananta sai dai sauka daga garin kafin ya ifarta. Allah Allah yi wa abba rasuwa kuma yake ce ta kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku ne mariya wannan wace irin masifa ce sadiya ce za ta yi kisan kai kuma ta rasa wanda za ta kashe sai ɗan uwanta yayanta mijinta ya Allah kada ka tarbice mu da wannan bakakkar kaddara nan take hajiya Mariya ta rikice da wani irin kuka tana batu. Alhaji Bashir ya dauki kidin mota ya fice da sauri hajiya Mariya ta sako daga gado ta bi shi a baya sai da ta kai kofar fita da tana fita saka jikinta ba gashi kuma kayan bacci ne take sanye da su duk girman jikinta haka ta kwasa da gudu ta shiga bedroom ɗinta ta sako hijabinta na sallah ko da ta fito compound haddadi ya jawo mota tsananin tashin hankalin da suke ciki ba zai misalta ba ko da suka iso soft care kowannensu su zuciya suna dab da bugawa zuwan dadi ya sa likitoci suka duba abba duk da su ma suna da tabbacin ya riga da ya mutu kawai dai za su duba shi ne saboda aikinsa ne sadiya tana isuwa bakin titi mutum na farko da ta fara kira hafiz sale shi ne wanda za ta aura a kuma wurin ɗaurin auren nasu ne reshe ya juye da mujiya kaddara ta faɗa mata igiya aure ta ratse tsakaninta da 'ya'yanta. sai da ta jerin ta masa kira ya fi goma kafin ya samu ya fikin cikin da sasshiyar murya ya kira sunanta saboda kwata-kwata babu alamar bacci a idanuwansa ya kasa karɓar kaddarar rasa ta da ya yi kwatsam sai ga kiranta ya shigo sa. Hafiz don Allah ka zo ka taimake ni ina cikin tashin hankali idan baka taimaka min ba ban san ina na nufa ba subhanallah sadiya me ke faruwa ne ki nutsi ki min bayani maganan nan ba za ta yi a waya ba ne gina ina ga nan zuwa ina tsaya bakin titin gidan ya abu dan Allah hafiz kar ka bata lokaci domin komai zai iya faruwa kusan tun da yin waya su sai gashi ya zo jikin sadiya yana rawa ta buɗe mota ta shiga hafiz sale ya ja mota da gudu ya halba ta kan titi sai da suka yi tafiya mai nisa kafin ya juya ya kalle ta da idanunsa da suka soye ya ce faɗa min dalilin da ya saka kika fito daga gidan mijinki a daren ku na farko kika rasa da zaki nemi taimakon sa sai ni wasu zafafin hawaye ne suka wanke mata kumatu ta kasa magana saboda bata san yadda Hafiz zai karɓi al'amarin ba wanda sananin bugawa babu abin da zuciya take yi hoton cikawa ya yi abu wuka da ta yi ya kasa barin girma mata cikin idanuwanta har lokacin kuma ta kasa yi Hafiz bayani da ya gaji da tuki ya gangara gefen titi ya bakin motar tare da kashe ta duka a hasali juyi yana faɗin ki mun bayani sadiya kin bi zuciya zuciyata cikin tashin hankali da tunani ki faɗa min ina mijinki da kika fito cikin wannan dare na kashe sa kalmomin da suka fito da kirki nan daga bakinta kallon da yake wuce so much shock cikin fuskarsa tamkar da ta yi masa magana na kashe sa hafiz da gaske ba zan iya rayuwa aure da yaya abu ba zan iya mutuwa idan muna zaune a gida ɗaya da shi ba zan iya jure hakan ba wallahi zuciyata ba za ta iya jurewa ba ban taɓa yi masa soyayya aure ba baya <laughs> ga ɗan uwantaka wadda nake hango su a matsayin yayana wanda muke uba ɗaya da shi na rasa me saka dadi ya tunanin haɗa mu aure da shi lokaci ɗaya dadi ya rusa dangantakar da take tsakanina da yaya ba ta ƙarasa magana cikin shishshekar kuka don ko kaɗan mu ta hango shop ɗin da ke kwance a cikin fuskar hafiz salaba hafiz ya ɗi wasu busassun miyau hankalinsa ya mugunta shi sadiya kin fara shaye-shaye da mu hafiz ya faɗa cikin rawar murya girgiza masa kai kurum ta shiga yi gabaki ɗaya a birkice take Ta san labarin mutuwar ya yi ya riga da ya zagaye duk wanda yake da alaka da shi. Kisan kai kika yi akan wani banzan tunani naki? Haka ya faɗa saundin so very harsh. Duk da ya fahimci kuka kaɗan bata cikin nutsuwarta. Lokacin ji yake kamar ya kwaɗa wa Sadiya mari. Kifkan kan sai jikin tayarin mota yana ambaton Allah a ransa. Ya ma rasa kalar tunanin da ya kamata yi a wannan lokacin. Sun bi minti goma a haka babu mai magana a cikinsu. Sai shi shiga kukan Sadiya da ke tashi a cikin motar mai cike da dana sanin abin da ta aikata tare da hango makomar rayuwarta. ta tabbata ita ma kashe ta za a yi ta da mota haifi zai ba tare da ya sake wa sadiya magana ba ya harba ta kan titi bai tsaya da ita ko ina ba sai cikin harababban hotel ya kashe mota sadiya ta ɗago rannin idanuwan ta tana karewa harabar wurin kallo duk da bata cikin nutsuwa ta gane hotel ne haifi zai kawo ta wani irin mummunan faduwa gaban ta yi tunda take a rayuwarta fita bata taɓa tago cikin hotel ba tun tana budurwa tana yanzu da aure a kanta a ce ta shigo hotel da tsohon saurayinta ganin mutum motsa daga inda take ba sai bin hafis din da ke da kallo cike da gajiya a murya sai yake faɗin mu je mu kama daki sadiya mu samu mafita kin ga yanzu dare yayi ban san inda zan ajiye ki ba baya ga nan jiki ya sabu ta balle murfin motar ta bi sa har zuwa cikin reception din ya kama musu ɗakin da za su sauka su tattauna dan ya san babu magana su kwanta su yi bacci daga ita har shi tana tsaye tana kallon sa haye dawo da ke a hannunsa ya kalle ta yana faɗin su je babu su sa bayansa cikin irin sanyin jiki da kansa ya bude ɗakin ya shiga sa'annan bayan sa ciki da falo ne ta nemi kujera mai cin mutum ɗaya ta silale ta zauna tana jin tsoro da tashin hankali na cika zuciyar ta lokaci ɗaya dami kansa hafi zai da duka hannunsa biyu ya rasa ma wani kallon tunani zai yi tabbas mata duka ragaggen tunani ne da su idan ban dauka ta yaza za ta kisan kai bancin ta san ita ma kashe ta za a yi sadiya ya zama dole gobe ki je ki gurfana a gaban iyayenki ki nemi gafarar su ba mu tabbas akan AB din ya mutu ko yana raye a wani irin razana take faɗin na koma ka ce dadi yankan ni ma kenan me yasa ba ka fahimta saboda sanda da nake maka na kasa karɓi yayi abu a matsayin mijina na kasa karɓi ɗaddar zama gidansa idan har soyayya da kake min gaskiya ne bai kamata ka ce na koma gidan mu cikin wannan yanayin ba Hafiz baki bude Hafiz ke kallon ta to me yake so ne so yake da gudu da ke mu je wani gurin mu yi aure ko yaya ke idan zaki iya barin iyayenki ni ba zan iya barin nawa iyayen ba kallon sa kawai Sadiya ke yi a wannan lokacin tana mamakin kalaman da ke fitowa daga bakin Hafiz din ke kin san dole idan aka waye gari aka ji mutuwar Ebi a cikin garin Kano dole a shiga neman ki so yake ki ja masifa sadiya ina zaman zamana na faɗa miki gobe da safe zan kai ki gaban iyayenki ko ki hau adadi da sauki tafi da kanki kar ma a gama a tara ɗauka da haɗin baki na kika kashe sa ki tashi ki shiga ciki ki bar min bala kallon hafiz take tamkar ba shi ba duk ya biya sauya shin ina so da yake kirarin yana yi mata sadiya ki daina mi irin wannan kallon wa sadiya ta yi tana cikin bedroom din gefen bed ta zauna ta dafe kanta tana tunanin makomar rayuwa ta mai cike da dana sani ta san in gidansu yanzu sun tsane ta duka kannanta da iyayenta duk akan abba bashir tun farko ban amince da wannan auren ba dadi me yasa ka zo ka lalata komai sadiya ta karasa magana tana danna kanta cikin bulo ta saki wani irin kuka mai girgiza zuciya da ruhi daga dadi hajiya mariya wuce yaran da suke kira mami sai suke a bakin emergency suna gani da likitoci ke kai da kawowa ba tare da an musu bayanin wani hali abin ke ciki ba saboda tashin hankali suna wurin a tsaye har karfe hudu na asuba sauran ko take ya gama cinye naman jikinsu don ba su ma kansa ba tashin hankali bai sa sun ji cizon da yake musu ba hawaye na zuba idanun mami tana addu'a Allah ya tashi kafaɗin abba idan suka rasa abba bata san wani hali za su shiga ba wani babban likita ne ya fito daga ɗakin da abba yake ciki da sauri alhaji bashir ne fesa cikin sauri da rawan ya yake faɗin likita ya cikin nasa idan kai likitan ne ya ce su same su a ofis Gaba gabaki ɗaya abdulkarim da yake tare da su suka bi likitan kowa jikinsa a mugun sanye bayani likitan ya yi musu wanda da kira da taimakon allah abba ya tsira da rayuwarsa sai dai ya ji mugun rauni a cikinsa sun masa allurar bacci daga dadi hamami wata irin ajiyar zuciya suka shiga saukewa a boye shi ma abdulkarim sai lokacin ya samu ya dawo cikin nutsuwarsa banda tsinewa sadiya babu abin da yake a ransa abdulkarim ya kalli dadi yana faɗin su je gida kafin wace gari zai zauna da abadin suna mota mami daga kiran su yama ya shigo a wayarta damin ta fito da ita ne ko da wani zai kira a cikinsu lokacin karfe biyar da rabi na asuba mami ta ɗauka ciki da ƙarfin hali tana ƙoƙarin ɓoye damuwarta mami na kira jiki da dadi me ya faru siyama duk ta rude ga mun kan hanya siyama da haka mami ta katse wayar har sai gida daga mami har dadi kowa da abin da yake cikin zuciyarsa ga sha lokacin likita bai ba su damar ganin yaran nasu ba zaune suka tarar da siyama a falon da kayan bacci riga da wando masu kauri a jikinta tana ganin iyayen nata ta nufo tana tambayar su lafiya mami ce ta yi karfin halin faɗin yayansu ne babu lafiya amma da sauƙi siyama ta dafi kirji zuciyarta na bugawa take faɗin me yasa miyayen namu mami nan da ke saya mu ta ruɗe na faɗa miki da sauƙi dama dadi ko tsaya biye ba ina bangaren sa kai tsayi ina tunanin hukuncin da zai yanke wa sadiya wannan lokacin bari shi za ta wulakanta ta tuzarta ba ina aida ke mama bikin san ita na can ta gude baki tana bacci musamman yanzu da ba sallah za ta yi ba to ki je ki shirye shiryen sallah da kin gama ki tashe ta ku zo mu haɗa a kicin mu haɗa breakfast na wa yayan ku da haka mami ita ma tana bangaren ta suna gama sallah daga mami har ƴaƴan nata kai tsaye kicin suka nufa suka fara shirye-shiryen ɗora breakfast da aikinsa a gefe ai da sai turo baki ke, ganin an katse mata barcinta daman yan biki tun jiya kowa ya kama gabansa daman babu wanda ya faɗa wa aidi abi na hospital har suka gama breakfast kowa ya nufi ɗakinsa don yin wanka tun kafin su wuce mami ta kalla aida don ta san tana iya komawa bacci dan ta san halin da da shekin san bacci kar ki koma baccin asara wanka zaki ki fito mu je asibiti sai lokacin aida ta dawo gaban mami da a tsorace take mami waye babu lafiya ta faɗa tana kokarin fashewa mami da kuka mami da suka mutara rafi tana faɗin ke fada ina da ke ya ce to mami waye babu lafiya ai da ta faɗa hawaye sun cika idanunta lokaci ɗaya dama ita ce mai rauni a cikinsu kuma ita ce autan mami yayan ku ne kuka ida ta fashe da shi lokaci ɗaya duk ta fitar wa mami tana faɗin me yasa me yasa mami duk ai da ta ruɗe ta fita hayyacinta dama ta cikin kannin abi ya fi shakuwa da ita tasu kuma ta fi zuwa ɗaya idan kana son ka ga ran AB a gidan to ka taɓa masa aida kuma ya adada samu yayansu shi ma kuma ya samu na aida ne haka siya mu da sadiya ke jin haushinsa mami da dai masa faɗa ta ce daina nuna bambanci a tsakanin ƙannansa haka zai ciwo mami ya daina gobe kuma ya ci gaba ai na wanga tana kuka duk ta fita firgice tana ta tunanin wani irin ciwo ne zai kwantar da yayansu da ran jiya da ran angwancinsa cikinsu daga mami har dadi babu wanda ya faɗa masa asalin me ya samu abba ɗin Sai ya mata daɗi da shiryawa, tana zaune tana jiran fitowar mami. Ta kwansu ta ji, ta ɗauka mami ce, sai ta ga aida ce ta fito sanye da hijab har ƙasa. ta kawai Siyama ke yi har ta ƙara so. Tana tambayar mami bata fito ba. Siyama ta tallabe chicks ɗinta, cike da matsananciyar damuwa ɗauke a fuskarta, take faɗin. Ni ma ita nake jira. Juyawa aida ta koma sama don duba mami idan ta shirya. Gabaki ɗaya ta ɗauki daga a asibiti wurin yayansu. Da mami ta ci karo, saura kaɗan su bugu. Mami ta jara baya. A tsawace ta ce, wai me suka baki da nutsuwa ne ko kaɗan kina tafiya sharaf sharaf ba ki duba gabanki yaushe ba ki tafiya a natsi mami ta faɗa tamka za ta rufe aida da duba. baki aida da duga tana baiwa mami hakuri ta juya ta koma fala mami ta jatsa ki ta bayan ta damin dadi yana fitowa masallacin asibitin ya koma mami ce take tuka su a mota har zuwa asibitin daidai su mami suna fita lokacin kuma hafiz ya karaso da sadiya a kofar gidansu hafiz ya fakin mota ba tare da ya kashe ta ba ya mai da ganinsa kan fuskar sadiya wacce ta wani irin zuru-zuru da sun kuɗe labanta sun bushe kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci a firgici take ki shiga gida sadiya idan Allah ya saka kura ta lafa zan neme ki amma dan Allah sadiya karki ambaci sunana a matsayin wanda ya baki mafaka kin dai san ban san yaushe kika shirya da wannan shiri ke ba karfafiya ce zuciya sadiya ta yi zuciya tana bugawa da ƙarfin gaske ta kalla hafiz yayin da idanun da ba sa gajiya da kuka suka fara ambaliyar kwalla dan Allah hafiz ka maida ni hotel ɗin. wallahi ina tsoron haɗuwata ta da dadi hafiz ka san inda mahaifina yake da zafi dakata mana sadiya hafiz ya katse ta da sauri fuskar ta bayyana da bacin ransa a fili ya yake so ki jefa rayuwata a matsala kisan kai fice kai sadiya sannan kuma yake son na cigaba da baki gurin buya gaskiya ba zan iya ba sadiya ki fita min kawai daga mota ko taimakon ki da ni je na kai ki hotel na yi nadamar sa baya fita tun kafin wani ido ya gani tare da ke wasifar da kika jawo kanki ta shafe ni hafiz dan Allah dalla malama fita da ki fita min daga mota cikin tsawo da arguwa hafiz ya yi mata magana Hafiz ɗin da ta sani mai sanyin hali da rashin son hayaniya. Halinsa sak ne ya abba, amma yaushe ne yake buga mata tsawa da ihu irin wannan? Ganin ta kasa fita sai kallonsa take gabaki ɗaya hawaye sun gama wanke mata fuska. A mugun fusace hafi Sale ya balle murfin mota, ya fito ransa a ɓaci. Ya balle wasa da murfin, tun kafin ya kai ga magana ta fito da sauri tana sa, Ya ja sa da gudu. Sai ya ɓace ganin ta kafin ta turkushe a wurin, ta saki kuka mai taɓa zuciya. Ta ɗau lokaci a wurin tana kuka kafin ta miƙe. Ta ƙwanƙwasa ƙaramar ƙofa, mai gadi ya buɗe mata. Yanda ya ganta sai da ya ja baya, hakan da ya ƙara linka tashin hankalin da sadiya take ciki shikenan kowa ya gama sanin ta asar da take shikenan ta zama abin tsoro da gudu a cikin mutane tunda masoyinta ya guje ta wanda ta hakikance da shi take ikirarin ne rayuwarta to kowa ma zai iya gudunta mamakin da mai gadin ke yi mai kawo ta gida ita da jiyajiyan nan aka kai ta ɗakin miji shi ne za ta dauko wannan uban sama ko a'a ikon Allah Halimatu ke ce a tafi da sanyin safiyan nan Allah ya sa lafiya to shi ko gwanna ke na ina ya bai ka fito ke kadai ga shi kin take rashin sa'a ga baki ɗaya mutanen gidan nan sun fita hatta da Alhaji yana dawowa daga masallaci ya fije. da alama wata akwai abin da yake faruwa a gidan nan na ga fuskar Alhaji kamar wanda aka yi wa mutuwa to ko mutuwa aka yi muku tunda ki magayi kin zo da take fuskar tashin hankalin gashi kuma kina hawaye to amma da mutuwa ce aka yi ai bai kamata Alhaji ya koye min ba ko ladar jana'iza na samu duk maganganun da mai gadi yake yi yana ƙara linka tashin hankalin da Sadiya take ciki ne jinda ta yi babu kowa ya saka ta nufa cikin gidan da wani irin sauri Mai gadi ya bi da kallo baki buɗe. Ikon Allah, to ko me ta zo yi ne? Oho. Wannan garsa ƙiƙe ba za a ce tana tsoron namiji ba, sai dai in ko ba ta da cikakkiyar lafiya. Mai gadi ya magana a bayyane, kana ya koma ɗakinsa, zuciyarsa cike da ta'ajibin dalilin zuwan nata. Alhamdulillah, ta yan tsakar gida, a nan za mu kwana. Mu kasance da kowa gobe da yadda Allah inda zan kama kashi na biyu. Ku ci kasancewa ta shi tsakar gida, ku ci lafiya na da ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci time sharing a gurkun ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida. Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. To, ina kuke ina kuke masu neman rage press. Eh, wayan suna neman ƙare wayan suna neman rage. To, da mu haka fa duniyar mu take. To, gashi nan. Ana dai ta cewa Maman Sidra kin yake kawo mana na rage press. Na kawo na oil wayan suna cewa suna so su wanda har da na sha ma. To, gashi nan. wannan dai da kuke gani na rage breast ne ba fa ƙari ba ki je kina neman ƙari ki zo ki sai wannan za a